Sabuwar shekarar Musulunci ta shigo, ba biki babu fati ba a zuwa gidajen rawa. Na yi wa kaina hisabi na game na aikata baya, na yi wa kaina hisabi aikin shekarar baya menai. In ga sharru ko alkhairi a ciki wane ya farin jaye, idan na ga sharru na yi bakin ciki har idanu sai kuka. gurin Ubangiji in ciwa. Idan ku alkairi ya yi rinjaye nai farin ciki na goda Allah rabbi shi yawan dama, sannan na roƙe shi ya taimake ni inai abin da zainanka na baya.